family guy, the family was, the woman was like that. tabii ki yeter insan. نورا من ضوء الدين يريد خيرك هكذا نص عليه إمام الشافعي قال يتولى بيانيك من يكجيس هكذا وهكذا إمام musulunci allah maɗaukin sarki ya rahamshe su suke cewa walakin da al'amura fiha ala siya sai al'amarin akwai yalwa wata khiyar da kuma zaɓi da ikhtilafin alfazin riwati saboda lafazan waɗanda suka waito ta biyan wannan lafazin ya sha bambam da wancan wancan ya sha bambam da wannan akwai yalwa duk ka ɗauka ita da shi ita yi ba za a kuskure ba ba za a ci ne ba ya yi sarki ba dubu wanda ala shi waɗannan bayanai kan allah sarki shi ne mafi bayan waɗannan bayanan sai wanda ya ce wani الاختيار أن يأتي بالتشغل بتشغل من الثلاثة الأول بكماله أبي داخل سوء أشين شريعة شين أبتين يزولا إيه قيل لشوانا جنتا يوي براغو مقرقو كم أبتين إيه يقال سياني ترشي مجددا ترى يقول يحبا دچن يقال أوجدا كسوكي تجمع سباسان Rida da so shi ne mutum ɗauki tafiyan Aisha, wace tafiyan Abdullahi ɗan Mas'ud, Abbas, wata tafiyan Abu Musa, duk wanda ya ɗauki siga ɗaya daga ciki to ki dire har ƙarshe. A wani tafiyan ma ya ɗauki wancan misali ki dire har ƙarshe. da lafazin nan da can yana zuwa da su a kwakwani. قال الشيخ فلو خذف بعضه فهل يجزئه shi da mutum zai kawar da wani bangare da zai iya sai wani bangare ma'ana ya dan rage ganyen dan fi tasiri ƙarar shi akwai bayanai dan lalala da malamai suka yi fa'ala أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة بعد شورا للفزة لسكوز الشوارع جدا يروي وكيلان لفظ المباركات لفظ والصلوات لفظ والطيبات لفظ والزاكيات معالج السنة ليس الشرط في التشهد بعض الاسم الشرعي في التهيئة لا لا تمغاني inaweza kwenda kuona na est wajen da ya kamata a komo ana faɗi kenan assalamu alal nabi madadin assalamu alaikum kun ga assalamu alaika kamar ga annaba a mulki to ga wani daga siga wacce take tattalin mushahara take hukuntar da gashi da banki sai ke mai da sigar sai da koma siratu ra'i a nan baya da shi da assalamu alaikum to duk dai كلمة السلام هي السلام عليك أيها النبي وكذا السلام علينا حقه سلم على سورة عباد الله الصالحين بعد يجي في الألف واللام زائد في الألف سيجلس أصل أصل سيجلس عليكم السلام فيه وبيع السلام عليك والسلام على النبي والسلام علينا هذا سندري اللي هو بين عليكم السلام آه، هو ده سلم واحد يقول ايه سلم سلم سلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم طيب بعدين ايه كمان شيء يجي السلام عليكم وهذا السلام عليكم سلام عليك ايها النبي السلام على عباد السكين السلام Allah shi ya zo da lafazin sallama da alifin da lamun li kaunihi al-akbar saboda shi ya fi yawa wani ma fihi min az-ziyadati wal kuma saboda akwai karin alkhairi kuma haro abubuwa bakina, daya wata sallama da alkhairi na Allah su tabbata da annabi sannan su kara tabbata da ibadillahi salihin wa amma tasmiyatu qabla da tahiyyat malam ce amma yin bismillah kafin a fara tahiya ki zo ki ce bismillah ba mu karanta don lafazi a karatun da ya gabata cewa san ce bismillah at to lillah ba shi ne sai malam ya ce amma yin wannan yin bismillah فقد روينا حديثا مرفوعا يقام رويتون حديث مرفوع في سنن النسائي a cikin littafin sunanin da sa'i wal bai haƙi wa gairihi ma da wasu malaman ma duk sun fitar da isnatiha cewa za a iya fara da bismillah sun tabbatar da bismillah وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر a cikin bayanan da muke kawowa a baya da muka zo kan tahiyyar da abdullahi ɗan kowar ya rawaito nan ne muka ji an zo da lafazin bismillah ولكن قال البخاري سيد وطمع الحديث الإمام البخاري والنسائي الإمام النسائي وغيرهما توسوس من أئمة الحديث يشمل من يوم على مثلا حديثي سيأتي إن زيادة التسمية قال بسم الله أقرب الدنيا غير صحيحة سيأتي وأن الآية بديبان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لك يتأمر في تفجر ولهذا قال جمهور أصحابنا وأن في يوم شنو على موسى الشيء لا يستحب التسمية بأس مرة يوم بسم الله وقال بعض أصحابنا وصل الشيء ما لم يستحب أن سقى على يوم بسم الله والمختار فالجواب في إنجلشي أنه لا يأتي شرطه عزيز لشي بسم الله وهو تكبر لأن جمهور الصحابة ومحي وجه الصحابة الذين رووا التشهد والاستوى الدنيا لم يروها وسويت بسم الله إلى أمين بيدي ويقول الله بسم الله حي. Bravo, ahí estamos en ina kokarin auna muku irin waɗannan karatukan da ake yi na faɗaɗa muku bincike da kokarin buɗe kwakwalwar da haska muku ilimi mai zurfi don su ake nan da kada wani ya zo muke da bakon abu sabon abu da yake ribaci tunanin ki je ki fata nike tsara ce kun ga mai yiwa da yawan kuma ba su taɓa jin ɗariya da gaba sun yi sun yi labaru to kin ji akwai ta kamar yadda abin da manyan malamai suka faɗi a kanta kenan da za ki gani a rubuce ko da wani zai zo ya kawo biyu ce ga ka in sa abin da buhari da nasari suka faɗi kuma a cikin littafin a suka haɗu da shi ne da wuce wani wata zama kuna rai da wani kyau irin waɗannan ilmomi da ake zuwa ke karanta mu shi ne ke ƙara albarkar ilimi abin da ya kamata a cikin shekara goma na isan yau da san shi dada shekara goma masu zuwa sai ka kara karbi ilimi ke da wani abin da kamata Allah wanda ke sarki sai ya ba ki ba wasu ba da shi wani wasu إلا أن الترتيب بالتشغل مستحب ليس بواجب بعد يجي جيرو ديا كمان لفظ ده هو كده ده وانا سي وانا ده وانا سي وانا أقول شيء على الترتيب وانا sunna ne mustahabiya ba wai sunna wajiba rukar jama ba'aruhu ala ba'ari da zaki cakuɗa ki gaba ki kongaba kongbaya sun gajiyar ya su ala masabi sahih malu ce ta yi ne ta yi a bisa masabi ingantacce al-muhtar wanda malamai suka zaɓa allah ne kala hujjin wanda wanda ya ji malamai suka yi ba ta wani shi ونص عليه الشافعي haka limamu shafi ma ce ta yi ta yi in haka ya faru rahimahullah allah ya cikin shafi da kun a cikin littafi shi suna al'ummu ta can koya ne kan littafin shafi ne shi ne wata Ensinando a lidar com o mundo. Balashiga aikin nashi kuwa kowa ma da ya haihu mai aiki a ga irin aikin nashi kuwa. In ga ƙalubale ne da zai ko. Kyautar ya yi da zama suna da tarbiyya, ya yi da zama suna da ta'a, sannan sai yi miƙa su kwararru malamai masu aƙida, sai su ɗora su a kan karwa. Ko ba su yi rubutu ba, ko ba su zo mutane kirki a kogi haka ne zama misali sadawar malami na siyasa ba sarari amma da yanzu mutum kirki mai nagarta wanda bai fidda iyayen shi da duk wanda zai danganta kai zuwa gare shi ɗa ko mata cikin kunya ta kawo da yawa ɗan siyasa ba ma ba sa rike ba amma jin da zo mutum ne jin da zo ne nagarta yanzu wannan kirki da nagartar da ya ɗauka jama'a za su so nasatuwa da shi ma wani ƙoƙari zo mutum kirki a kan yadda da ke yar boko shi ƙoƙari zo mutum ne kirki a harkar da yake kun ke yar kasuwa ce zama mai kirki a kan harkar kasuwanci in sana'a hannu ke kirki yana saƙa ni duk abin da kike yi zama mutum mai kirki a kan wannan fage na da allah ya kashe da rayu zama abokan a yabon koyi ko kuma haka ba sai kin bar mana abokin ya kawai da ya ce kawai kin gama rayuwar duka in ta ba ya yi ba a fallasa. aiki za ku yi ke ne ba da dai ba don makara wallahi ko makara shi da dai ba mu النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله سيكون السلام على النبي akan shi inda za a yin kwanwakon baya da shari'a ba ta yi karɓar yi. Kuma misalan da ma ne ke kawo wa Allah sarrafa shi. Wata akhiru fi ba'dha kama qadalla. Wani cikin da muke bayani a baya ɗan kwangwame bayan da za a samu inda irin waɗannan wajeji a rikici babu da yake wa amma alfatiha fa alfazuha wa tartibuha mu'jiza fala yajuzu tarwiyu ba da ce an koma can baya lafazin fatiha da ke karanta a kan wuri da yawa bida da yi lafazinta wannan ajiyar wuri a kan wuri da yawa bida da yi

سيسا ضاد سيسا لام سيسا علي حراسة ومكوشة للأسف suna sa harfa harfa harfa musamman suke rubuta wannan harfa ala na lokacin shi kuma shi ta jina da yawa ina da kusa da Allah ko kada kala wa dani lokacin sai saukar da ƙananan burhanai waɗanda za su taimaka ma boka aikin shi na ba a ba da yawa sai sai ga wanda suke ba da laya ana buɗe laya sai ga wasu irin harfa ne da sanin chokwas sai a kasa gane da ne duk wanda ya san yadda suke jarumin qur'ani ma a kusa yana ɗauka sai shi suratul fatiha ko ya ɗauka shi suratul ikhlas ko suratul masar ina da wannan yau saboda lafazin abin da ya gani a farko sai ya shi ƙarshe yana juna yana da sai ga surar mu aya ta biyar sa to san da suke waɗannan abubuwan da suka kan abubuwan shi da daga da zalin Allah da kirari da shi na nan shi wannan kuma tsaro ne da aka ana wani kin sarki shi yau da kare mai da aka kowace iri shi shi ne sai ma da yake shi amma ya ta fatiya ta alfazuwa وكما نصر الفاتحة وترتيبها يجري الجنة معجزة tsari ne wanda zuwa Allah ya sauka ala ya juzu tarbiyyar a nan ya halatta canza wala ya juzu ta shakula bil atamiyya wanda halatta mutum ya zai ya da ajawanci ba kun gano da kyau je ka samu fassara ta riya da turanci ko da hausa ko da yarbanci ko da inyamuranci ko da dukanci ko da dubu ce za ki zo ina a kai ya tuni na amma da hausa ko ya rata to wani yaran da ba larabci ba su ne a larabci waranci ba ma mun kyau yanzu ba larabci ne ga ba wani ne shi ne gobawa yau da ya rage na ya gobawa in ya rikin ya bar ma ya gobawa in ya gaba ne ma gobawa ne amma ba haushe ne ya fi kowa ne tsaya dokin mai baki ya ko shi kuma da yanzu sai shi wannan bangaren kuma wannan duk wanda ba ni ba to shi kuma ya zama ne ba ko shi ne asali sai ce shi ne mala'ika ya haifa suna ba ta kuma yawon ne Allah ba da jin sarki ya san hausawa kuma yawon ne gaskiya ne muke ba shi ne sai ma da ya ce liman kadara alal arabiya ga wanda yake ne ilimin larabci wa mallan ya kadir ya da shahadu bi lisani duk wanda ba zai yi larabci ba an yi an yi akwai da daliliyati ya kasa kusa akwai zai da yaran shi wai ta allafa kamar zakarna duk da kariyar yara haka zai kuma yana ta koyo har sai ya iya ta tafiya kamar yadda mun gabatar wajen kabbaran haram da mutum zai yi cewa allahu akbar kamar zai yi cewa allah ne girma zai yi bane ya fara sallah ne ma da ci ya faɗa amma ya ta koyo amma kuskure haka za ta koya mishi har sai ya iya Ta iya ba ne da yaran shi ba za ta koya mishi har sai ya iya in ya zauna bai iya yin iya ba me zai yi sai a koya mashi wata addu'a na larabci da ya a wajen shi ke ya isa kamar yadda wani yanzu shi ya kasa ma hada ci fatiha ba kuma ba larabi fatiha wanda ya kasa iya annabi sai karantar da shi wasu zikirori mun karanta da ku cikin ta mu logon mara ai ba koya mashi ya je ya wani fassara da yaren shi mai karantar da shi a wani da zikir idan aka ce za a koma yin ibada da yare ko Allah shi kyauta gaba ɗaya al'amar alkur'ani da suna za su watsi amma da aka hana yaren wani ya shiga sai aka zama lafiya ku gano mutum yanzu misali idan mutum ya tafi borno sai ya samu kannuri mamaki suke idan sun gama haushi yana karatu a kwarari ba haushi da ke muku barazanar musulunci a nan in yanyan can ganin shi suke kuma yi kin san borno suka ce daga baharun nuru bahar hannu in yi gajela chat ɗin nan in dare ya yi wani haske ke fitarwa misali a ce mai baharul nur sai ba haushe marka da maskau sai ce mai don da su kuma asalin yaran bane bane da bara da nuri daban to su saboda barazana da yaban kai su suna cewa na hankan nuri mun wajen daraja kamar haske ne misali ce masu kallo kanuri ko gane wannan kyau to akwai kuma yan kabilan barbar kuma suna da wajen mauritania wannan wajejen morocco da wannan yankin su algeria da sauran su ne kabilan su shehu wani tijjani su ne barbar don sun ta shigo malam bahaushe suna shigo malam bahaushe ne ta inda yake ganin kanuri suna zuwa kuma sun zo su kama da kanuri da babur da barbar mutanen suke zuwa ma bahaushe in gan su gaba ɗaya sai ce musu ne bari ne saboda babban fara tafsiri a yana ma alƙur'ani irin yadda yake ma ah, ne da kafiri ne ba me suke da kafiri ba ba eh. wai ba babarbare ba ne wai ya yi kasuwa su mamaki suke wai jafar ba babarbare kuma ya iya kafin ƙwarari abin mamaki suke wani wani ya bai da cikin wannan ashe sai kuma yi kwanu da su yake ba da labarin cewa ko lokacin da aka wani yarca duk ma da makarar kwanta Sheikh Ibrahim Khalil zai rawa kuma ma da jama'a

ya ƙara sai sa'i ya ƙara sai sabo kafin jafar ya kara ya gama lacin awa ɗaya ya karanta aya ɗari da wani da yawa ce na faɗa ya ce ba haka wani ya karanta aya ɗari da wani wanda ba masu na ko ne ya yi ne zai ka kawo da zai za wa shi kawai da yi Allah ka samu faslun ma ne shi ga wani السنه في التشهد قبل هيك السنه وجدت هي الاسراء من على صحيحين الاولى لاجتماع المسلمين على ذلك صلى الله عليه وسلم على كما ويدل عليه من الحديث رجنا لسنه في المنجوة على صحيحين الاولى راسا تاكيد راسا تين التحيات لله التحيات لله التحيات لله الصلوات الطيبات المقبولات الركعة حديث من النبي أربعين دقيقة شن يرجع لسنة الأسفار بعد النووي ورويناه في سنن أبي داوود والترمذي والبيهقي ورويته حديث سنن أبي داوود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لكن يصوم ألا يقع استدراجي من السنة يعني من السنة أن يخفي التشقق في نقوله وقال الترمذي قال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم صحيح وإذا قال الصحابي من السنة إذا الصحابي شكل السنة قال بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فيه شيخ من الجيش هذا هو مصحف الصحيح المقام ومشي المصحفي إن تجيز أقفي تجيز وكم قدوي معلمي الذي عليه جمهور العلماء أن ربي يجمع لبسك أقفي من الفقهاء يجمع لبسك والمحدثين كما معلمون حديثي واصحاب الاصول دول المسكين كان اصول المتكلمين إيه؟ دول المسكين الشاعره هو بنياديه هو مفروديه دا صورة تقول يا موش دو صورة سيدة دولة رحمه الله فلوجة عبد به دا متنزل بين تهيا قرية ولا ما صورة با ولا تقبل صلاة الله ما صلى شهر راجعة ولا يسجد السعوي ko ba ni su da samu ba wallahi Don Allah ka tun ya bani dole abin da ba ba ki a zato a gaya mai sai a gaya da wata za zo ke tayya a bayyane me hukuncin sallar yi a wannan kyauta za ta samu ni ne ke dole ki zama malama kike je wani waje to Allah ya fata malama me za ki ce game da kaza kike ce ai kaza kaza kaza kullum ƙara gobe da ke na ta zo ne na da ke miji da dangi amma ta yi karatu ne ta yi makaranta koya mutu isa da ya kawo Allah ya sa mata shi wannan hadisi abu da wata da shi alamba na ɗari tara da tamanin da shida kuma da ya ta da shi alamba hadisi da ɗari biyu da sun da ta haka da ya yi hadisi na biyu shafi da ɗari da arba'in da shida akwai ibn al-hakim hadisi farko shafi da ɗari biyu da talatin wasu حاكم عين الإمام المهدسي ورافقه الذهبي الإمام الذهبي يا داشو الشيخ الشيخ اللي يحبسني تجي الله بركي سلكي سلكي بعد ما ذكرت لي ولا بياني أرادي لا أربعين يقولوا اللي بياني من غير يعني نشا بتيا بعد لا أربعين ديار بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai kuma babu da ke bayani dangane da salati ga annabi ba a da tashahud ayyuka bari yana da cikin kuskure da mutane suke yi idan aka zo yin magana aka zo yin ɗaya so dama sai ka zo malamin ko wani limamu ya zai ta ya yar girka an gama ba da yanzu su ba su mamu salati

أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب يما عمل الصلاة ومن واجب عند الشافعي رحمه الله قال الإمام الشافعي ألا يتفشي بعد الشهور الأخير بعد أيام الشهر ولو تركع في إذا لم تقع يوم أجيزي يما عمل الصلاة لم تصح صلاة الشافعي صلى الله عليه وسلم kima amini salati a cikin gayya shafi ce wannan sallar na yi da gayya wala ta ji salatu ala alin da bi fi ya almasar sayyid shuwa ta ce gayya da iyalan gidan annabi ba lalle ne wajibi kamar yadda ya salati da annabi ba ce sai masa salati wannan ba wajibi ba ne lafi tustahabu sai ya amso. Tura wani kyau, kuma zuwa shigar da wa'alin hamdu. وقال بعض أصحابه ما لم نوع يشي وصل لجكم على نوع وصل لشي تجب يما أهل البيت صلاة أسفل صلاة واجبي والأفضل أن يقول abin da ya fi wajen yi ma annabi salati a cikin tahiya shi ne mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika annabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi ذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إيه جنسي salati ko akwai guda bakwai da albani ya kawo a cikin

sai wani bangare ne na wannan salatin da muka kawo buhari da muslim da suka da wannan ruwayar manzara wa huwa sahihun min riwayati ghayr qari wannan ruwaya ta yi inganta amma ba ta da abu ba wa sayati tafsiri fi kitab as-salat fi kitab as-salat ala muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ta'ala ba da shi akwai littafi cikin littafin nan da malami wani wannan littafi zai bayani akan salati da annabi in ya zo zan zame cikakken bayanai na sigogin wannan salati ga annabi da kuma matakansu da yadda ake su allah mabarkin sarki ya samu kashi warwajibu fihi malami ce abin da yake wajibi kan wannan matsala shi ne fi shi allahumma salli ala اللهم صل على النبي sallallahu ala muhammad aw sallallahu ala rasuli aw sallallahu ala nabi wala la wajibu akhar an naqu yajuzu illa qawluhu allahumma salli ala muhammad to ya ala da ko da ya ala mutiya to kai shi allahumma salli ala muhammad kai wala la wajibu an naqu yajuzu an naqu akwai kuskara salat ya ala ta ce sallallahu ala muhammad ووجه أنه يقول أقول قصة بعد صلاتي صلى الله عليه الله duk wannan kire su zuwa da su da ta salati na biye yake da manzara mata wannan larabcin malamai ne ko sanar a faru su ba wannan kyau so saboda bayan da za a yi daidai da abin da annabi ya karantar da rafi shi da albarka wa amma da shago da kawo wani yake yin salati ga annabi a ɗayyan farko wala ta ji fi salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ila cewa ba wajibi ba sai an ma annabi salati a ɗayyan farko wannan duk malamai su saba wa hal tustahabbu amma an so iya kaulani kawai da biyu asahuwa asahuwa mafi ingancin maganganun guda biyu tustahabbu ba da shi an so wala tustahabu salatu ala al-ali fi sahih amma ba lallai ne sai kuma an ba alal baiti salati su da riya kila tustahabu wanda ce an so sai an ba alal baiti salati wala yustahabu du'a bi tashahhud al-awwal indana ma da shadayyan farko ba lallai ne sai mutum ya yi addu'a ba amma da ya ya sun sifatu sala ya ce mutum ya addu'a ta hiyar farko ta yi bal kana ashabuna malai ce malaman sun ce yukro makaruhi ne li annahu mabniyun ala tahdir saboda tahiya na farko an gina shi akan albejar ta ne ba a san a tsawaita idan in aka ce za a yi salati to an nemi ne tsawaita ya khilafin da shahudul akhir malai ce safanin tahiyar karshe wannan an so a yi a tsawaita wallahu a'lam allah madaukin sarki shi ne mafi sarki wannan shi ne karshen bayanin da bada ya dan dan gani da abin da ya shafi salati ga annabi me yasa ya takaita sabanin tsawaita wanda ya yi wajen tayya kuma akwai littafi ne na musamman a gaba da malam ya wani zai zo yi mana magana dan gani da abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya shirya ku babu na arba'in da shida babu du'a ba'ada tashahhud al-akhir wannan babu zai bayani dangane da yin addu'a a bayan da iya ƙarshe